Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau Litini 21 ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. To Ibrahim, a jiya Lahadi, Rasha ta faɗaɗa atisayin sojojinta a Belarus tare da iyakar arewacin Ukraine kwanaki biyu bayan ci gaba da musayar wuta. Sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da cutar COVID-19 kuma da wasu 'yan alamun cutar a jikinta. UNICEF ta yi shelar buƙatar tallafin kuɗi na gaggawa a jiya Lahadi. a wata hoɓɓasa ta taimaka ma dukkan malaman makarantun gwamnati a afghanistan To, a kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa 'yan bindiga sun sake matsanta ma 'yan illela a tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar inda har suke bin gida-gida. To, gidan da sun hana sun yi awon gaba da mace hudu ɗaya, duk gida guda ne kuma. A kudu maso gabashin Najeriya kuma har yanzu zaman ɗarɗar ake yi. tun bayan kashe mutane takwas a kasuwar dabbobin aba baya kuma ga waɗanda suka ɓace. gaskiya matakin da aka ɗauka ba mu gansu da shi ba saboda yawancin jami'an tsaron da ake kawa suna kaɗan ayin da muke kafin a ce an kara an kawo mana taimako gudunmawa kuma to an riga ayi barna. za kuma a ji yadda a najeriya wasu ƙungiyoyi ke ta kai komo mai kama da sharar fagen harkokin siyasa kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Lahadi, Rasha ta faɗaɗa atisayen sojojinta a Belarus tare da iyakar arewacin Ukraine kwanaki biyu bayan ci gaba da musayar wuta babu kakkautawa a gabashin ukraine tsakanin 'yan aware masu ra'ayin rasha da dakarun ukraine atisayen rashar da dakarun belarus a da an tsara za a gama ne a jiya lahadi an tsawaita ne yayin da shugaban rasha vladimir putin ke nuna karfin sojinsa a kan iyakar ukraine inda ya girke wasu dakaru su dubu da hamsin sannan ya raka su da atisaye na sojojin ruwa a bakin tekun bahar aswad da ke kudancin ukraine ɗin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a shirin state of the union na kafar cnn cewa ƙara girke sojojin rasha da aka yi sosai cikin makonnin bayan-bayan nan da hari ta yanar gizo ga ma'aikatar tsaro ta ukraine da kuma manyan bankuna a makon da ya gabata sannan yanzu kuma barkewar fada a gabashin ukraine da ya yi sanadin mutuwar sojojin ukraine guda biyu ya nuna alamar cewa rasha tana bin dabarun da ta shirya ne gabanin babban yakin da ke tafe sarauniyar ingila elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da cutar covid-19 kuma da wasu 'yan alamun cutar a jikinta amma kuma ana sa ran za ta ci gaba da ayyuka masu sauƙi cikin makon nan a cewar fadar buckingham a jiya lahadi sarauniyar ta kamu da cutar covid a cewar fadar mai martaba tana fama da mura amma ana tsammanin za ta ci gaba da aiki mai sauki a windsor a cikin mako mai zuwa fadar ta kara da cewa za a ci gaba da kula da lafiyarta kuma za a bi duk dokokin da suka dace charles ɗayan shekaru 73 kuma magaji ga sarautar ya janye daga wani taro a farkon wannan watan bayan ya kamu da cutar coronavirus a karo na biyu majiyar fadar ta ce ya gana da sarauniyar kwanakin baya labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc UNICEF ta yi shelar buƙatar tallafin kuɗi na gaggawa a jiya Lahadi a wata hoɓɓasa ta taimaka ma dukkan malaman makarantun gwamnati a Afghanistan na watannin Janairu da Fabrairu. Tana mai cewa wannan yunkuri zai ba da damar ci gaba da samar da ilimi ga 'yan mata da maza masu shekarun zuwa makaranta. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ba da kuɗin wanda ya daidai da dala ɗari a wata ga duk malami Tallafin zai amfani kusan akalla malamai maza da mata 194 a faɗin ƙasar waɗanda ba a biya su albashi ba na wajen wata shida. A wata sanarwa UNICEF ta ce hukumar da kuma abokan hulɗarta sun ɗauki wannan mataki bisa la'akari da muhimmiyar rawa da malamai a Afghanistan suke takawa a fannin ilimi da kusan miliyan 8.8 ne suka shiga makarantun gwamnati. biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni da wahala ga malamai da yawa muna farin cikin faɗaɗa wannan tallafin gaggawa zuwa ga malaman makarantun gwamnati a afghanistan waɗanda suke ba da himma wajen koyar da yara a cewar muhammad ayoya wakilin ƙasar a unicef To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar inda 'yan bindiga suke ta tafkata asa. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da rahoton. waɗansu 'yan bindiga ɗauke da makamai ne waɗanda ke sarawa ba gaba suna cin karansu ba baka a wannan yanki na karamar hukumar mulkin lela ta jihar sokoton tarayyar najeriya da ke iyaka da jamhuriyar nijar suka abukama kama jama'ar garin jema jema ta najeriya wadda kuyan noma ce ta raba ta da jema ta jamhuriyar nijar kuma tun da sauran dare ne suka kai wannan hari inda suka yi ruwan wuta a garin don firgitar da jama'a kamin su arce da mutane biyar zuwa wata makoma wadda har yanzu ba a tantance ta ba ɗaya daga cikin mutanen garin ya yi mini ƙarin bayani amma mun sa kai sunansa saboda dalilan tsaro da tara yan bindiga na ji sun zo jema to gidan da sun kawara sun yi awon gaba da mace hudu namiji ɗaya duk gida guda ne kuma a takaice mutum nawa sun ka da su yanzu yanzu a takaice mace hudu miji ɗaya sun ka da su duk gida guda ne kuma sun yi halbe-halbe ga wurin ya Allah sun bude wata sosai an makwabta na na yemen gidan kaya yemen Nijar sun gudu sun ka hau daji saura sun kan shekau suka kwanda masalaka ba a ji ma kowa ba ko an ka kashe wani a'a ba an yi harbin wanda an kai harbi na na jema kama kalmano a yi masa ruwan wuta amma dai ka tushe na huda zuwa. su yan bindiga a mashin suka zo ko ga kasa suke. a yan bindiga a ƙasa ne suka zo wangaye wangaye na almano. Bayan wannan ta faru duk dai a cikin daren waɗansu su ma ɗauke da makamai masu garkuwa da mutane sai an ba su kuɗin fansa sun abka ma wani bawan Allah a garin Kalmalau ta karamar hukumar mulkin Lela da ke kilomita uku da garin birnin Kwanne jamhuriyar Nijar inda suka zagaye shi a daidai lokacin da yake kammala ban lambunsa a cikin dare bayan sallar isha'i kuma daga nan suka arce da shi 'ya'yan shi da suka firgita su biyu suka kasa da gudu zuwa gari domin waɗa ma jama'a da su kawo musu agaji ga waɗansu mutane can sun tahi da mahaifinsa. A daren jiya dai misalin karye takwas nan da dai suka je nan cikin daji wani ba Allah shi na bai na karoti cewa da karas kenan. To yanzu na suna su uku haɗan shi shi an uku da suka zaka sai suka ɗauke shi. To yaron guda shi ya yi gudu ɗanai ya ce don Allah a shi hannu 'yan bindiga sun suka sun ɗauke uba ne. Yanzu nan mutane nan gari suka ciri suka tafi to sai Allah kaddare dai shi marahon gari ya ceto don Allah don annabi ko dawo tun da kun san al'amarin gaba a biyar su sannan aka dawo aka ceto a bar su yanzu halin da ake ciki dai yanzu ga sun tai da shi cikin daren jiya kuma yanzu ba su bugo waya ba zoke yanzu bullanta a sa halin da ake ciki shi ne sa gari na shi ban karas din sadda sun ka abu kamishi eh akwai yajja ga gari saboda fada na kuma ga ka san duhun zuwa wannan lokacin wata a shiga duhu ne kenan da aka ga ba su halbe halbe ba zakwa kawai sun kari sun ka ɗauke shi yanzu haka dai mutanen biyar da waɗannan 'yan bindigar suka arce da su sun tafi da su har zuwa wannan lokaci ba su da bugowar waya ba domin jin halin da ake ciki haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar A gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. kwana na kokarin kashe wata gobara da ta barke a ranar laraba a wani jirgin ruwa da yake dauke da motocin alatu wanda ya samu matsala nesa da gabar tekun tsibirin azore na kasar portugal a cewar jami'in tashar inda ya kara da cewa ba a da masaniyar yaushe za a yi nasarar kashe wutar jirgin ruwan na facility ace da ke dauke da kusan motoci dubu hudu da suka hada da porches porches audi da kuma bentley da wasu kayan lantarki masu batirin lithium suka kama da wuta a tsakiyar tekun atlantic a ranar laraba an kwashe ma'aikatan jirgin su 22 a ranar dole a bi a hankali wajen aikin kashe wutar a cewar Hao Mendes Cabanas wani kyaftin a tashar da ke kusa da tsibirin na Azore na Fayel. Ya faɗa wa kafar sadarwa ta Reuters a ranar Asabar cewa zai ɗauki lokaci. China ta kashe fitilar wasannin Olympic a jiya Lahadi. Tana mai kawo ƙarshen wasannin da za a rika tunawa da su saboda ɗaukar tsatsauran matakan kariya ga cutar COVID-19 da kuma fushi kan badakalar da ta taso game da 'yar wasan gudu bisa kankara ta rasha mai shekaru 15 mai suna kamila valiva shugaban sin xi jinping ya halarci bikin wanda aka yi a filin wasan birds nest inda shugaban kwamitin wasannin na olympic thomas bach ya bayyana wasannin na beijing a matsayin na ban mamaki kafin a ayyana rufe su wasannin na beijing waɗanda za a iya cewa an yi su cikin wata matsatsiyar da'ira su ne wasannin olympic na biyu cikin watanni shida da cutar covid-19 ta hana sukunin yin su da armashi To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya inda ake ci gaba da zaman rashin tabbas tun bayan kashe wasu mutane a kasuwar dabbobin aba ake kuma neman wasu da suka ɓace har yanzu lamida abakar gare ka. masu sana'a ta dabbobi dai a yanzu sun nuna matukar damuwa kan wasu mutane da suka bata waɗanda suke nema ruwa a jallo kana kuma tuni suka yi zana'izar mutane takwas da suka rasa rayukansu to sai dai kuma masu sana'a ta dabbobi na nuna matukar fargaba musamman da suka shiga don gudun abin da ka iya biyowa baya. Sunana Muhammadu Sani Jos gaskiya mataken da aka ɗauka ba mu gansu da shi ba saboda yawancin jami'an tsaron da ake kawowa suna kaɗan ayin da muke kafin a ce an kara an kawo mana taimako gudunmawa kuma to an riga an yi barna a jihar anambra da ke makautaka da jihar abia din bata sauya zane ba domin kuwa wasu 'yan bindiga a garin innewi na jihar ta anambra rahotanni suka nuna sun halaka wasu mutane biyu da ke sana'ar nama a jihar ta anambra ibrahim isa daga nan innewi mota wajen guda hudu sun zo da mashina to sun samu mutane guda biyu an kashe shi kuma kusa da era kuma haka aka sami waɗannan masu nama su biyu aka harbe su sai gawokin su da muka ɗauko to wannan kisa na ɗauke ɗaya ɗayan kungiya ce ta ifop ita ce da muke gargi da wannan abubuwan. Alhaji Musa Sa'idu shugaban 'yan arewa ne a yankin kudu maso gabashin kasar. Duk wannan kwallon kungiyar duk wata kashe 'yan arewa fargaba ai kullum muna ciki tun da kullum yana faruwa wannan abun ba sabo bane ba. Mu muke dokan mutanen mu je mu binne mu yi magana ba mai ji yanzu abin ya faru kaga daga nan sati ɗaya sati biyu an manta Ƙungiyar IFOC ne da gwamnatin tarayyar Najeriya ke zargin shugabanta Mr. Enamdi Kanu da laifin cin amanar ƙasa da kuma kashe ɗaruruwan jami'an tsaro tuni ta nisan ta kanta da wannan hari da aka kai a kasuwar shanu. Musa Zon Nwachukwu shine mai magana da yawun ƙungiyar ta IFOC. Why must attack eh, people in the market? Are we not living with them around? Even where that this incident happened, I am Ina son in shaida maka cewar mutane na da damar su yi magana musamman abin da suke so game da kuma zargin da ake wa kungiyar ta IPOP. Ina tabbatar maka da cewa dukkanin hare-haren da ake kaiwa ba kungiyar IPOP ce ke kai shi ba. Me yasa za mu kashe mutane a kasuwa musamman 'yan arewa Hausawa kuma idan ka duba ai taron muke zaune da su a yankin na kudu maso gabashin najeriya kuma ire-iren halin da muke ciki a wannan ƙasa ta najeriya 'yan siyasa ne ke yin abin da suka ga dama musamman na kisan jama'a da ƙarshe dai ina so in sanar maka da cewar ƙungiyar ipoc ta san abin da take yi ya kamata duniya ta fahimci haka rundunar 'yan sandan jihar abia ta umarci jama'a da su koma wuraren harkokinsu na yau da kullum dsp j obonna shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta abia and uh, I, Ya ce ba yanzu mun ba da umarnin cewar jama'a su koma su ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda aka saba a jihar ta Abia kuma muna ba da tabbaci na kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. A gaida Lamido, har yanzu muna Najeriya inda a yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da ƙalubale iri-iri wasu masana da masu ruwa da tsaki ke ta ƙoƙarin tsokaci game da matakan da suka dace a ɗauka da kuma makomar ƙasar. Muhammad Nasir gare ka. A Najeriya masana sun jima suna tsokaci akan matsalolin da ke yi wa ƙasar tarnaki, kazalika da bayar da shawarwari akan abin da suke gani mafita. a bangare ɗaya kuwa su kansu hukumomi suna ganin suna nasu kokari wajen samo mafita daga matsalolin ta hanyar wasu ayyuka da suke aiwatarwa musamman na shawo matsalar rashin tsaro da kuma saruwa jama'a sauƙin rayuwa kuma kawo yanzu dai kokarin nasu ya kasa magance matsalolin to har yanzu dai masanan ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen baiwa mahukunta shawarwari Farfesa Usman Yusuf, tsohon sakataren zartarsuwa na asusun bada tallafin kiwon lafiya a Najeriya, na cikin masu bada da shawarwari ga mahukunta. Wanda muka ce cewa gwamnatin tarayya cewa tsaro su ɗauke shi da muhimmanci duk wannan gina gadan da suke da titi da suke yi bai da wani amfani in babu tsaro. Yawancin ma ƙauyuka babu abin da suka gani na gwamnati babu wuta ba ruwa ba makaranta ba asibiti sannan a ce wai ba masu da kwanciyar hankali dole shugabanni su kawo mana tsaro a ga yadda za a fahimci wannan abin gwamnati dole su dawo cikin jama'a su ji kukan jama'a shugabanci allah ya baku shekara takwas ba ku nuna wani abu da kuwa ma jama'a ba sannan kuna son mu sake zaben ku farfesa abubakar abdullahi na jami'ar usmanu dan da ke sokoto yana ganin ta matasa bisa tubalin inganta rayukansu babbar hanya ce ta kama bakin zaren warware kalubalaiye da suka da baibaice najeriya in ji an kama wasu irin barayin nan zaka ga matasa ne masu shekara 20 25 da 30 kuma su ne waɗanda a shugabancin irin shugabancin da gare mu na yanzu ya hana ma abubuwan more rayuwa so tunani na shine idan da waɗannan abubuwan an samar ma jama'a su kuma matasa su amfana da su ba wanda zai ɗauka ne shi sa irin wannan musiba. comrade faisal salisu shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya reshen jihar sokoto na ganin matasa su ne sahun gaba ga kawo sauyin ceto najeriya daga matsalolin da suka tauye ta hakan ne ma yasa suka ɗaukar wa kansu ɗawainiya ta aza matasan najeriya akan turba da suke ganin za ta ceto kasar. Saboda mun ga matsalolin da matasa ne ake amfani shi yasa muke kokari mu farkar da su mu yayyafa musu ruwa su tashi daga baccin da suke ko ma me suke ji su tashi su gano cewa future su tana ga hannu su wannan abin da ake sa su suna yi waɗanda suke sa su ba su tashi ba su sa su su yi shi. To ko matasa su kalle wannan kalubale da ke gaban su ambasada yakubu abubakar shine shugaban kungiyar matasan najeriya reshen jihar sokoto kowane matashi sai ya sani ya yarda cewa ci gaban ga kasa ya dogara ga hannun shi to da ba haka mun kai mun karke wanga zukatanmu to za mu ga cewa muna wargi da sakakanci da abun da su da gobe mu gaba ita ma halima abubakar talba ɗaliba a jami'ar usmanu danfore da ke sokoto tana mai ra'ayin manya su zauna su yi shawara yadda za su dinga ba ma matasa job opportunities saboda wannan abin da matasa suke yi na harkar rashin irin tashin hankali a Najeriya yana alakantuwa ne da rashin aiki da suke. Duk waɗannan faɗi tashin da ake yi wajen ceto Najeriya daga halin da ta faɗa muddin za a yi da gaske kuma mahukunta su gwada shawarorin da ake bayarwa da watakila an samu mafita daga matsalolin da suka dabaibaice Najeriya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammadu yanzu kuma ga shirmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin suke gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. Har yanzu muna kan batun zargin kisan gilla da 'yan banga suka yi wa sarki da wasu Fulani a ƙauyen Adogon Malam na jihar Neja. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarki da Hashim A yau ma muna ƙauyen ƙaramar hukumar Mashegwa jihar Neja, inda harin barayin daji ke neman rikidewa ya koma rikicin ƙabilanci. Abaka Sa'idu da ke zaune a garin Kwantagora ya yi zargin 'yan banga sun halaka Fulani da daman gaske kuma shi kansa ma na fargaba za su iya kai masa hari don gamawa da shi. abubakar shin kana da akwai waɗanda kake zargi ne a cikin 'yan banga akwai waɗanda ka ji labarin sunayensu ne kwarai kuwa kamar yadda na gaya maka da farko wannan shi abdul karimu sananne ne kuma dan uwan ciyaman na kansul ne shine shugaban yan bangar da suka shiga a garinmu shine shi abdul karim shine shugaban yan banga na mashegu ko na jihar ne gaba daya a ba na mashegu ba na garin maza kuka dai maza kuka na iya garin maza kuka eh kuma dan uwan dan uwan shugaban amma eh dan uwan shugaban karamar hukumar ne alhassan eh dan uwan shi gaske shi yake ya zama komanda wanda yake jagorantar zuwa kashe mutane lalle shi ya jagorance su zuwa garin dogon malam yau to abubakar kai yanzu wani hali kake ciki tun da kana na kwantagora eh, ya nuna yanzu ka ga mahaifinku tun da mai sarauta ne aka hmm. masa kisan gilla sai maganan sabon sarki kenan kuna nan eh, kun za ku koma gida ku zauna ku gama karban taziya ne ko kuma kuma kuna cikin halin fargaba ne. A ran tarihi yanzu maganan ga da nake maka mu da mu waɗanda suke aure irin Kano, Abuja, Zaria, Birnin Kebbi da suka zo suna gida sun wuce gida a can a dogon malamin yin ta'aziyya ga iyayenmu mata tunda an kashe iyayenmu maza suna bugo mu waya cewa suna cikin tashin hankali babu wanda isa ya zauna a waje karɓar ta'aziyya babu shi saboda ƴan bangan suna nan suna ta yawo duk inda suka gaba filatini su kama shi su fitar da shi waje su kashe shi ni da kaina saboda fargaban abun da zai faru a kaina ban samu na je na ga gaggawa mahaifina ba dole na tura hausawa abokaina su suka je suka yi ma iyayena jana'iza saboda idan na tura filani ɗan uwana za su je su halaka su kuma su ma hausawan ba su je ba sai tare da rikin area commander sannan suka je wajen da jami'an tsaro shi area commander shi ya yi tsaye ya ba da jami'an tsaro isassu aka za aka yi jana'iza sannan suka dawo to ni da kaina da sauran dukkan yan uwana muna cikin fargaba yanzu haka gida na cike ki akalla akwai mutum ya fi mutum hamsin waɗanda yake sun yo gudu yau waɗanda suka samu suka fito suna nan da waɗanda suka fito nesa suna so su je su yi ta'aziyya an gaya musu garin har yanzu dan bangan ba su bar kisan gilla ba yanzu haka da magana da nake maka akwai mutane a cikin gidana. Abubakar kana tunanin kai kara kotu ne ko kuma magana da shi mai martaba sarkin kwanta gore ya wadatar sarkin sudan to gaskiyar magana mu masu da'a da biyayya ne duk abin da mai martaba sarkin sudan ya yi mun yadda da shi ɗari bisa ɗari saboda sarki ne mai adalci sarki ne wanda muka tabbatar da cewa zai muna adalci zai iya kai iyakan nashi sai abin da ya fi ƙarfin shi kuma muna roƙon allah kar wannan abun da yake so ya yi adalci ba zai fi karfin shi ba da mu da ɗan bangan nufawan da suka zo suka kashe mu da mutane duk talakawan shi muke kuma ba zai taɓa nuna bambanci tsakaninmu ba saboda haka nan mu mun bar ma Allah mun bar ma mai martaba da jami'an tsaro na ɗan sanda waɗanda suka ba mu goyon baya su yanke muna hukunci su muna adalci a cikin wannan al'amari abinda kawai za mu yi kenan amma mu mun kira ɗan uwanmu mun ce ko zagi kar su kuskura su yi ma wani saboda mu ko yuka ta kwarai da za a yanka kubewa da ita babu da ita balle ma bindiga a gidajenmu balle mu ce za mu je mu yi ramon gayya babu da yawan da za mu yi babu da karfin da za mu wannan shine gaskiyar magana amma abin da nake kiran gwamnati ta kawo hankalinta a kai shine idan aka kai mata complain akan cewa wasu sun yi wani abu to ta tsaya ta yi nazari ya kamata gwamnati ta kira mu mu da aka kashe ma jama'a ta kira waɗanda muke zargi cewa mu zo mu zauna mu gaya mata gaskin ga abin da ke faruwa muna son akalla a ba mai girma gwamna na wannan jihar Niger State da ya aikata ya fasanta abin da sauran takwarorin shi gwamnoni suka yi wannan abun ya faru a jihar Kaduna mai girma gwamna El Rufai na jihar Kaduna da aka yi ta mai kawo mai kwamfilan cewa can banga suna kashe waɗanda ba su gani ba suna kwace dukiyoyinsu ya dakatar da su ya rusa su ya ce jahilai ne ba su abin da suke ba kuma ya sake kafa su a karkashin da yan trouble to uh, police sai a suna karkashin jami'an tsaro to kada abin da ya faru kwanan ga shi ma a sokoto gwamnan sokoto nan take rusa su to idan ba gwamnan ne ya dauki irin waɗannan matakan ba wallahi ranka da ba za a daina wannan abun ba. domin jin irin matakan da ake ɗauka don tabbatar da zaman lafiya tsakanin waɗannan al'ummomi da ke fuskantar rashin zaman lafiya musamman na ƙabilanci sakataren gwamnatin jihar neja ahmed ibrahim matana cewa yi a wannan kada kawo maganan ƙabilanci da wani abu hmm. kuma mai girma gabna ya sa kwamiti na bincike na musamman wanda yake za su je su binciko duk ra'ayoyin mutane zahiri menene ya faru da kuma kwarar da ake da su idan muka fara kawo ko wannan ko wancan kaga abu ne wanda yake a hukumanci bai da wani tasiri na'am shi wannan kwamiti suwa yake suwa yan kwamitin karkashin wa yake a'a ai za a za a kafa su ne na'am ba wai kuma ordinary committee ne. na'am abin da ake kira panel of inquiry hmm. wanda yake lauyoyi ne da sauransu za su binciki wannan a kuma tabbata cewa da shaidu da komai domin hana sake akuwa irin wannan da ya faru a mashegu da kuma wadansu wurare na to amma kana gani mai girma ssg za a sa kwamitin nan cikin lokaci don shawo kan abin da ke faruwa don bayanan da muke samu har yanzu wutan nan bata kwanta ba a wannan wuri eh to wuta ba mu sani ba bataniyar abubuwa sun yi sauki eh, abin da ya rage kawai shine akwai akwai jami'an tsaron ka bincika an ajiye su a nan wuraren hmm. kama eh, da sauran wurare bai tsamanin ko kaji ka bincika wurin ba don hana ƙara aukuwan irin wayannan ko kuma abin ya bazu hmm. fiye da yadda ake zato na yasanci akwai masu tunanin eh, shi gwamna ko an ya ma san ainihin abin da ke faruwa musamman mu shegu nan da take karamar hukumar ne wasu na tunani ko kuma zargin kaman kukan ku na kusa da shi ba ku gaya mishi gaskiya abin da ke faruwa a wannan wuri me za ka ce ga masu irin wannan tunani ai <laughs> ban gane abin da kake faɗa ba eh, gaskiyan muna duban muna duban wannan ne kawai amma ina son ƙara tabbatar maka cewa a kwanakin baya ko kuma watanni da suka wuce an sha irin wannan artabo kuma zan baka karamin misali an shiga faji a lokacin an shiga kiji an shiga nasarawa mulo an zo nan eh, rikicin da aka yi a nan eh, makera da kuma can gaba idan ka mm. ya kai har an kai 'yan eh, 'yan ta'addan nan sun shiga wannan dazuzzukan nan suna ta cin su babu baka aka gama wayannan. Hmm. To duk wayannan suna cikin abubuwan da ke haddasa irin wayannan kaga yau an shiga an yi wannan mutane su wuce ba wani abin da ya same su hmm. jaman tsaro kuma su karan kansu abin ya fi karfin su. To shi yasa eh, wata ba kawai bindiga da jama'ar da jawo hankulan mutane game da tabbatar da cewa look abubuwan nan fa halin tsaro na kowa ne ah, saboda haka ko bahaushe ne ko ba fulata ne ko ba duke ba kambare ko wani iri ne ya kamata ne mu samu zamantakewa domin idan muka fara ware wani kabila muna cewa kaza kaza to abin ba zai eh, zo mana da kyau ba e to amma su tunaninsu kusan tun ba yau ba tun bara su yan bangan nan ke ɗauka irin wannan mataki a wannan karamar hukuma ta mashegu kuma har yanzu ba a samu an shawo kan lamarin ba a tunanin jama'a kenan wani mutane suna nasu tunani amma kuma a zahiri ba haka abubuwan suke ba masu rado kun daji abin da ya faru bayan hari da ake zargin barayin daji ne daga kabilar fulani suka kai kan garin mazakunka sai kashe mutane sha takwas suna sallah a masallaci har ma suka sace wasu an zargi 'yan banga sun kaddamar da kashe-kashen fulanin ne ba tare da cince mutumin kirki ko barawo ba lamarin da abakar sa'idu ya bayyana wannan fili cewa yana zargin shugaban karamar hukumar mashegu alhassan isa mazakuka da ba su umarnin yin daren miliki a ƙauyen nasu na adogon malam inda suka harbe mahaifinsa da ɗan To masu sauraro da haka muka kawo ga shirma na wannan lokacin sa amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin koko za mu kawo muku abubuwan da ba mu